wanda ana son yana amma sai ya ta an gane da rana ya ta ruga baccinsa da daddare kuma abin da zai hira ka samu mutum har karfe biyun dare yana hira da azumi madadin ka tashi daga tafi wajen ubangiji ga kada bukatu iri daban-daban abu na tara shi ne al'aflam yau kallon fina-finan da ba su dace ba da tsiraici da wasu abubuwa kana kallon shaksiyar ko da mutum cikar mace tana rawa tana ta kallo da azuminka da komai yana rige maka darajar wato lada waɗannan abubuwa guda tara sun zai suke da wato ɗan hatsari a abin nan a cikin azumin mutum to akwai iso shahar amma ina gaba dole ne abinda watan yake kuntu da shi mun faɗi wasu abubuwa a baya kamar guda tara suna kama da waɗannan saboda haka waɗannan da su ga yan abinda za mu faɗakar kuma daga ƙarshe muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala da ya kai mu wannan wata ɗin kuma ba mu ikon aikata aiki kuma karɓa mana idan mun aikata wannan muke ganin za mu ajiye kuma na fata allah a albarkaci wannan haduwa da aka yi Allah ya kowa albarka da kuma mai da shi gidan salafi yana da wasu bukatu Allah ubangiji ya biya wa kowa bukatu sa Allah ya tare mu da tsaron su ya tsare mana imani ya mana albarka cikin rayuwar mu ya ba mu iko kuma ya kai mu wannan wata Ramadan ya ba mu damar aikata ayyuka na alheri wani dai ka yafe mana kurakuran mu ya Allah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 اللهم بلغنا رمضان يا حي يا قيوم الجلال والاكرام تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين